بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا تنبيا game da yanda ake alwala ita alwala sarki ne wanda ya wajaba lokacin da aka samu karamin hadasi karamin hadasi shine mai bauli ko ga'ifi ko tusa ko bacci mai nauyi ko mutum ya ci naman rakumi da makamantansu waɗannan suna cikin abubuwan da ke wajabta alaula a kan mutum iya zoyin sallah to ga yadda ake alaula mai alawala zai kudurta niya aina a zuciyarsa ba tare da ya yi furuci da ita ba ba sa an ce Allahumma inni na waitu alwudu Allah na yi niyan yin alwala ba a sa ji wannan a'a ki dai kudurta cewa za ki yi alwala yanda in za ki fita a gida kin saurin da kika fuskanta ko da ba ji daga gare ki ba ko domin kin riga kin kudurta zan zirce wancan zan je kasuwa ko da baki fada ba kin saurin da kika fuskanta ko kike so ki je to in da kin tashi yin sallah fara da mai al'ula yadda Allah ta halaye ba mu umni a cikin Kur'an ya ce ya ayyuwa lalzina amanu idha kumtun ila salati farsilu hujuhakum وايديكم الى المرافق وامسأوا برؤوسكم وارجلكم الى القابين wannan ita ce aya da ta koyar da mu mai al'ula a cikin suratul ma'ida Allah ta ya ce idan kun so idan kun tashi yin sallah da me za ku fara da alwala iza kuntum ila sallah ai iza arattum idan kun so yin sallah saboda haka inda an nufi yin sallah an nufi yin alwala a kudurta a zuciya wannan shi ne matakin farko domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat bayan kudurta niyya sai me lafazin bismillah lafazin me bismillah in ayi bismillahi sai me sai a wanke tafukan annu guda biyu sau nawa sau uku bayan aka sai a kurkure baki da shakarwa ga anci daga baki sai me sai anci sau nawa sau uku za a yi amfani da ruwan kurkure baki a wurin mai shakarwa ga an ci sa uku bayan aka sai mai alwala ya wanke fuskansa sau nawa sau uku ga iyakan fuska fuska bangaren fadi fuska takan fara daga ina daga daga ina daga kunni zuwa kunni wannan shine fadi a kula daga nan zuwa nan fadin fuska kenan daga kunnin dama zuwa na abu fadin fuska kenan sannan tsawon fuska shine wurin fitowan gashi gashin kai daga nan goshi kun gane zuwa ina ila asfalin zakan zuwa wurin gemu kenan wannan shine tsawon mai tsawon fuska daga wurin fitowan gashi zuwa nan wurin gemu tsawon fuska kenan saboda haka waɗannan wurare ne ake so waɗannan wurare ne ake so mu kiyaye wurin wankan fuska bayan aka summa ana so mai alaula ya wanke anayensa biyu ya fara daga ina annun dama sannan na abu, daga ina zai fara wankin anayensa daga yatsu waɗannan ya ci daga can ake fara sanya ruwa zuwa ina zuwa gwiwan annu sau nawa sau uku a koma annun agu su ma daga yatsu zuwa ina zuwa gwiwa bayan aka sai mai alawala ya koma zuwa ga kanshi zai yi shafa ne ba wankin kai ake yi ba bayan da ake wanke annuwa aka aka ce yayi mai ayi da kai ba shafa akwai bambanci tsakanin shafa da mai wanki to sai mai alwala yi shafa a kan kanta Ya yi kokari ana yin sabi suna tare da mai ruwa sun cika da ruwa ba zai diba ruwa ya zuba kan a a dai tabbatar ana yana da mai da ruwa sannan ya fara daga ina daga goshi wurin da kai ya fara ya hada ana yinsa biyu kan mai kan kai sai yi tafiya da su zuwa kasa sannan ya dawo da ana anayensa biyu zuwa ina zuwa wurin da ya fara na sau ɗaya wajibi dawo da shi mustahabi ko a ce sunna sau biyu aka ake so a yi shafa a kai daga goshi zuwa kasa sannan daga kasa zuwa goshi kuma hada ana yi guda biyu ba da annu daya ake yin shafa ba ana so ruwa ya mamaye ni gashi bayan aka ana so min alwala ya yi mai ya shafe sa biyu kuma sau ɗaya ne ake so ya yi shafa a kan mai sa biyu bayan aka ya wanke kafafuwansa daga ina daga yatsun kafafuwa zuwa idanun sawu biyu wurin da ake tsar da wankin kafafuwa kenan ya fara da kafan dama sannan na abu wannan shine gurgudun bayani akan yadda ake alaula wato karanta cewa ka shi wannan hannu na dara da shi kake wucewar shi kunna ka shafi kunna ka da shi ba raba ba raba tsakanin eh akwai wannan bayani amma ba so ba ma so mu tsawaita bayani akan al'amari amma in mun koma littafin da aka rubuta akan siffatul wudu'in nabi yanda annabi ke alwala ruwan da aka amfani da shi wurin shafan kai da wannan ne ake me ake shafan kunuwa biyu amma ba na son tsawaita bayani mu yi bayani gurgudun da za su fa'inta kun gane ku domin ko da an raba alwala ta ji ku ko da an raba alwala an gama shafan kai sannan aka yi tajdidul ma'i lil uzunai ya yi sake daukan ruwa a yi shafa kunne ko kuwa yi amfani da ruwan da ya rage na shafan kai a yi mai a shafan kunni da shi duk yayi kun gane ku wannan ne bayanin gurgudu kan? sannan akwai abubuwan da ke ba ta alwada? kamar mai ga'it bauli tusa jini bacci mai nauyi gushewa ankali taban alfaraji ba tare da akwai ahil ba shine ba wando ba sketi ba fanti mutum ya taba alfarajinsa alulayukan warware amma akwai wani abu tsakanin annun da alfaraji ba laifi saboda hadisin da na sallallahu alaihi wasallam ke cewa ayyama rajulin masa farjahu faleta wadda duk namijin da ya taba alfarajinsa ya sake alaula wa ayyama ra'acin masa farjaha faleta wadda duk macin da ta taba alfarajinta ta sake mai alaula amma malamai suka ce min gaira ahi inda babu wani ko wata tufa tsakanin alfaraji da annu lokacin zai yi mai zai sake alaula amma in kan tufa ne ba laifi hadisi ne na abu dawud sannan cin naman rakumi shi ma yana warware alaula domin an tambaya na sallallahu alaihi wasallam kan cewa za a sake alaula in mun ci naman rakumi sai annabi ya ce e a yi alaula in an ci naman rakumi hadisi ne na imam muslim aka kuma ridda in mutum ya yi alaula ya ce shi fa ya bar musulunci ya yi wannan furuci ko ya aikata wani aiki da zai fitar da shi daga musulunci ko ya kudurta wata akida na ridda to wannan alaulansa ya warware ko da ya yi tuba to zole sai ya sake mai alaula waɗannan su ne abubuwan da ke warware alola sannan alamarin wanka wanka ita ce tsarkin wajibi daga me daga babban hadasi babban hadasi shine me janaba aila nifasi mun ce muna da karamin hadasi abinda ke kau da karamin hadasi shine alaula abin da ke kauda babban hadasi shine mai wanka kuma wankan janaba aila nifasi duk iri daya ne ga yadda ake wanka a takaice mai wanka zai kudurta niyya a zuciya in janaba ne ta kudurta aila ne ta kudurta nifasi ne ta kudurta cewa zan yi wankan janaba ko na aila ko na nifasi amma ba tare da ya yi lafazi da ita niyan ba yadda malamin iziya ya fada babban malamin da ake kira abul hassan almaliki me ya ce game da niyan ya ce aniyatu hiyal kasdu ita niya ita ce nufi mutum ya nufi yin wani abu wa mahalluha alqalb kuma wurin tabbatar da niyya ita ce zuciya wa talaffuzu biha bid'a mutum yayi furuci da ita niyan bid'a ce abin kagowa ne cikin addini annabi baya yin furuci da niyya sahabansa ba sa yin furuci da niyya magabata na kwarai waɗanda suke kan tafarkin sahabai ba sa yi mai furuci da niyya a yin zuwa yin sallah allahumma inni nawaitu salata zuhr allahumma inni nawaitu sawma ramadan allahumma inni nawaitu ba a ji daga annabi daga sahabansa kuma aina kace ce mu dauka addini daga wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabansa domin su ne talibansa bayan mutum ya kudurta niyan yin wanka sai ya ce bismillah a zuciya fa domin ba so a karatun Kur'ani a yi karatun Kur'ani a bandaki bismillah ɗin nan a zuciya ne ba zai bayyana ta a bandaki ba sannan ya yi alaula cikakken alaula yadda yake yin alaular sallah aka zai yi mai alaula kun gane ku amma kafin alwalan nan me kamata ya fara da kawo da najisa na gabanta najisa ya kawo da ita mani ko wani abu na jini ta fara da wannan tukunna? kafin me kafin ya yi alwala bayan ya kudu taniya abu na biyu shine wanke faraji yadda hadisin nana maimuna da nana aisha suka nuna cewa annabi yakan fara da mai wanke alfarajinsa sannan alawala cikakke amma akwai hadisi da ya nuna annabi yakan jinkirta wanke kafafuwa biyu sai a yayin wanka yake wanke su amma ba laifi ki wanke akwai hadisin da ya nuna a yayin alaula sai da ya wanke mai kafafuwan sabi kafin yi wanka bayan aka sai mai wanka ya zuba ruwa a kansa sau nawa sau uku har ya tabbatar duk gashi sun samu mai ruwa a yi kokari musamman ku mata kuna da yawan gashi a zuba ruwa a kai ta yanda za a san cewa duk ko ina ya samu ruwa bayan aka bayan wanke kai zuwa wuya sannan mai wanka ya zuba ruwa a jikinsa baki daya ya wadatar baki daya amma wasu sun ce a fara da gabbobin dama saboda hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin tsarki yakan fara da mai bangaren dama a yayin alwala bangaren dama so ba laifi ki fara wanke bangaren damanki zuwa kasa bayan aka sai bangaren abu zuwa kasa kowanne ya yi in an zuba ruwa misali mai shawa a gida a zuba ruwa jiki amma dai sunna ce domin hadisi ya nuna annabi yakan zuba ruwa a jikinsa baki daya to sai mu lura da hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wurin wanka yakan fara da mai bangaren dama wurin tsarki kuma an ce tsarki alaula da wanka sun shiga saboda kana karanta wancan hadisi a manta da wannan a ce ina dalilin da ya ce za a fara da akwai hadisi daban da ke tabbatar da aka to malamai sun ce wanka kashi biyu ne akwai wanka cikakkiya kuma akwai wankan da mutum ya yi ba za a ce ba da wanka ba akwai guslun kamil akwai guslun mujzi'un za a ce ya inganta wankanki ta inganta wankanki cikakkiya ne to kuma abubuwan da ke wajabta wanka akwai fitowar mani tare da shawa amma in mani ya fita ba tare da shawa ba misali mutum ya ji wani zafi a jiki ko wani abu ya same shi ya fitar da mani wanka ba wajibi ba a kan sha wannan hali so sai fitowar mani ya hadu da mai dadi amma mutum ya yi bacci ko mutum ya yi bacci ya gan mani shi ma wanka ta waje ba kun lokacin da mutum ya gambaci a to ya gam ruwan mani a bacinsa mata sukan gani maza ma sukan gani sai ya yi wanka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ma'u minal ma'i in an gan ruwan mani wankan janaba ta waje ba abu na biyu shine saduwa da iyali yakan takan wajabta wankan janaba saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jalasa baina shu'abi al-arba wa massa qitan al-qitan wajaba al-ghusl idan namiji ya kusance matansa idan ya zauna akan gabbobin ta hudu sune ana ya biyu da kafafuwa biyu malamai suka ce kinaya ne annabi yayi game da jima'i sannan alfaraji guda biyu suka hadu annabi ya ce wanka ta waje ba hadisi ne na imam muslim sai annabi ya kara walaulam yunzil ko da mani bai fito ba in dai al'aura guda biyu sun hadu wanka ta waje ba abubuwa daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka akwai mutuwa akwai mutuwa in mutum ya rasu wajibi ne a yi masa wanka wankan gawa kenan saboda annabi ya yi umarni ga wanda ya rasu a lokacin ihrami yana aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji labarin mutuwansa sai umarni cewa exiluhu bi ma'in wa sidri ku yi masa wanka da ruwa da sidr daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka akwai mai fitowan jinin aila ko nifasi in sun dauke wajibi ne mace ta yi wanka to mun ce wanka kashi biyu ne akwai cikakke wanka akwai ingantacciyar wanka mujiziyu za a ce ya halatta yin wanka ire wannan ya halatta musulunci to cikakke wanka shine irin wanka da adisi ya zo da shi kamar Adisi na aisha yadda allah ta tabbata gare ta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi wankan janaba yakan fara da me ya wanke ana yin sabi sannan ya zuba ruwa akan annunsa dama a to yi amfani da annunsa na dama ya zuba ruwa kan hagu sannan ya wanke alfarajinsa da annun hagu bayan wanke alfaraji sai ya yi alawala irin alawala ta sallah sannan ya dibi ruwa ya diba ruwa sai ya wanke eh, kansa har ko ina sai ya gan cewa sun samu ruwa sau uku aka yake diba ruwa ya zuba kansa mai albarka bayan aka sai ya zuba ruwa a jikinsa baki daya sannan ya wanke kafafuwansa misali in ya jinkirta mai kafafuwa kuma ko da ba jinkirta ba inda an zo yin wanka a hada mai da kafafuwa ko da an yi alaula cikakke sai mai wurin wanka kuma daga jiki duk zuwa kasa hadisi ne na al-buhari da muslim wannan shine wanka cikakkiya yanda annabi ke yi to akwai wankan da ake kira al-mujzihu ya wadatar shine mai mutum ya zuba ruwa bayan ya yi niyar ya zuba ruwa a jikinsa baki daya tare da kurkure baki da shakarwa ga ci in mutum ya shiga bandaki ga ruwa sai fara da mai bayan kudurta niyya sai zuba ruwa a kansa ya mamaye jiki baki daya da ruwa ya hada da kurkure baki da shakarwa ga ci. ba tare da ya yi alwala cikakke ba ba tare da ya wanke farajinsa yadda muka yi bayani ba malami suka ce wannan wanka ta yi amma dai ta kudu ta ne cewa janaba ko aila take ko nifasi kun gane ko amma mu kula da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wannan shine wanka cikakkiya jama'a kun gane ko to wannan shine gurgudun karatunmu akwai wanka na mustahabai kamar wankan juma'a hadisi ya zo akan haka akwai wanka wanda wankan juma'a mustahabi ne ko da mutum bai yi ba bai da laifi annabi ya ce man ja aminkumul juma'a falaktasil duk wanda zai zo juma'a yayi wanka hadisi al-buhari da muslim sannan akwai wanka na wanda ya yi wa gawa wanka shi ma na bukatansa ya yi mai ya yi wanka kuma kuma ta ku yi kokari ku koya yadda ake wanka don ku taimaka wurin wanke yan wanku mata in Allah ya masu cikawa kara bar mazaje na shigawa wuraren wankan mata ba alkhairi ko da kan tafiya ne mace ta mutu malamai suka ce in dai maza ne ke tare da ita mai ake so a yi mata tayamma a yi masa a yi mata taimama kira yi mata wanka a je abin ne ta wannan hali sau da ka ku koyi yadda ake mai wanka kuma wankan gawa da na janaba duk iri daya ne sai dai akan samu dan bambanci na wanka a na gawa ana so ya zama sau uku ko sau biyar ko sau bakwai yadda annabi ya umarni a lokacin da ake wankan yarsa mai albarka ita rukayya lokacin da ta rasu a halin da ake cikin yakin badar akwai hadisi da annabi ya umarce mata da suka yi mata wanka ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi aka annabi ke yi masu jagora so maza su yi maku jagora suna ciki kuna cikin ce ga yadda za ku yi amma kara yadda wani ya zo ya tsaya sai dai miji miji ba laifi ma'aurata biyu za su yi wa juna wanka yadda hadisi ya tabbata hadisi ya tabbatar da wannan sayyidina ali shine yayi wa fatima wanka bayan rasuwanta saboda haka annabi ya ce man gassala mayitan falaktasil duk wanda ya yi wa gawa wanka shi mai je yi wanka wanka ta shari'a fa kuma duk sifofi wankan na iri ɗaya ne baki da yadda dai muka yi bayani wankan juma'a wanka wanda ya yi wa gawanka wanda ya wanke gawa duk iri daya ne hadisi ne na abu dahud da isnadi ingantacce akwai wanka idi biyu kuma ta ina fata kuna zuwa idi ko ta kana zauna gida ana jiran wasu maza in sun dawo su yi maku jagora gida wannan ta saba kwayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisi ummu atiya wanda ya yi umarni wanda annabi ya umarce su cewa kowa ta fito har da mata masu jinin aila da jinin biki annabi ya yi umarni kowanne su je ina su je filin idi waɗanda ba su da sallah su tsaya a gefe wannan ita ce sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wankan idi guda biyu ba laifi in kin gama na sabulu sai ki kara da me na wannan shari'a ko ki fara da na shari'a sannan ki kara da me na sabulu za ki samu ladan wannan wanka sannan akwai wankan istihada annabi ya yi wa zainab bintu jash wanda da aka jarabce ta da istihada cewa iktasili li kulli salat in lokacin kowane sallah yayi kai me ki wanka hadisi ne na Abu Dawud da isnadi ingantacce akwai wanka na mai ihrami wanda ke sai aikin haji ko umra zai yi wanka a mikati ko daga gida akwai hadisi da yi umarni akan haka sannan akwai hadisin shiga maka duk wanda zai shiga maka ana so ya yi mai ya yi wanka saboda alfurman gari saboda haka waɗannan su ne gurgudu nauyuka na wanka da muke da shi na musahabai guda bakwai to wannan shi ne gurgudun karatunmu na yau allah ya sanya albarka cikin abin da muka fada ya arzuta mu da yin aiki da su game da sauran tambayoyi insha Allah ta'ala sai gobe saboda lokaci da tafiyan da ke gabanmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk